Hausa Top TV gidan nishadi. Uh, salamu alaikum uh, ladies and gentlemen uh, ina son tura wannan sakon a takaice ga wani abokin aikin mu zan ce ku. a DJ AB bisa ga irin yawan zagin mutanenmu da yake 'yan Kano yana yawan zagin 'yan Kano kuma 'yan Kano ne suka mai komai ai bai kamata ba saboda shekarun baya kamar shekara biyu zuwa uku da ta wuce lokacin lil'amir yana da rai na taba gaya na taba gaya wa ya taba cewa Kano California ba ta mai ba so oga an yi haka ya ce wai wakar ba ta mai ba lokacin kwalabo din Kano California ya ce ba ta mai ba ko hasadin idan hasada ne bai isa ya ce Kano California to kowannan kowannan ma dai ba wani abu bane amma da kake yin jama'u kai DJ AB kake cewa wai artist din Kano wai forget all those Kano artists duk gulman da kuke our main no miss G was handy the hip hop ambassador California Masha Allah sarki mun yi godiya komai lokaci ne to yau na musa America me It's a true-life story, listen clearly So painful, so bad, fans learn about it At the same time, people hear me talk about it Let's, let's to love, love one another I've been around the world, seeing different faces Different people, a lot of talent has been wasted uh, Shit, it's so noisy People too much talking, it's so boring God damn, it's so crazy Everyone with his lifestyle interested It's always a time. You gotta own it if you really want it. Get your back up from the wall, don't back up, stand up together, we can do anything. Can you see the stand up? California, Sombrero. Jama'ar Nigeria, kukude kunnuwa. Masha Allah sarki mun yi godiya. you. lokaci ne to yau namu ne. Yeah, yeah, yes, huh.

G Fresh Nomes D California bakakuzomerero jama'ar Nigeria ku bude kunnuwa Masha Allah sarki mun yi godiya komai lokaci ne to yau namu ne America my eyes on fire In my mind I can feel it there We can be the best breaking record like it never before It's all I know Stop gossiping nigga it's time to grow. What you say, I repeat, it's time to grow. 24 7, man, that's how we roll. Dropping hits all the time, that's how we go. Who knows tomorrow, bro? Nobody knows. Norman Jim, a big bro, don't let it go. If you knew better, you do better. If you can't do it, well, brother, sister, that could be so much better. Let's get it on, let's get it on, let's pop in, huh? Come on, let's go, fellas. Haters, they can hit forever. What them can make me stronger? Somebody, nobody can really easily take it from me. Can't be me, I can't be you. you always be yourself G Fresh always remain as a storyteller forever magana ce a cikin tsari yaushe ne ɗan adam har zai gaji bacci kuma yau ya kare mene zai sani na sare daga keta mun hau jirgi mun tafi california california baka ku zama rero ma'ar Najeriya ku buɗe ku limits against the fathers right here. You know, Miss J in the house, what's happening, man? Do your thing, I do mine, will ya? That's what's up, nigga. What you gotta say? Whatever you gotta say, man. Do the right thing. Holla. Holla.